والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخرة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna Allah subhanahu wataala mai godiya wanda ya kawo mu wannan rana a daidai wannan lokaci domin ta ɗaya daga cikin 'yan uwanmu wanda ya samu karuwa ta aure malam muhammad sani umar wanda kuma ta sanadiyar haka ne malam zai gabatar da wannan muhadara duk da yake malam baya buƙatar yanzu a ce sai an tsaya an yi bayani a kan shi wanda yake malam ba bako ba ne a garin nan wanda shi kan shi malam ya faɗi cewa babu wani gari da ya taɓa yin muhadara sama da biyar ko guda biyar face kuntuwa wanda ko a garin zare bai taɓa yin haka ba don haka malam ba bako ba ne ba insha Allah za mu mika abin magana ga malam malam Muhammad Awal Abubakar wanda aka fi sani da suna malam Awal mai shago mago mai zariya insha Allah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 sha ɗaya ga watan Nuwamba shekara ta dubu biyu da sha ɗaya. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar lallai muna masu miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda shi ne mai kowa mai komi da ya ƙaddara ganawanmu a wannan unguwa ta ɗan daji ko a garin kuntuwa saboda taya wannan ɗan uwa samun ƙaruwan aure da ya yi muna yi mashi addu'a da fatan alkhairi da mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi, kuma ya yi umarni da dukkanin musulmi su taya ango da amarya murna a duk sanda suka samu faruwa irin ta aure cewa allah maɗaukin sarki ya sa masa albarka kuma ya hada su cikin albarka ya tabbatar da alkhairan duniya da lahira a tsakaninsu muna roƙon allah maɗaukin sarki da sunayen shi da sufofin shi ya zaunar da su lafiya duk abin da zai wakana tsakaninsu na rashin fahimta abin da ake cewa zo mu zauna zo mu saba allah maɗaukin sarki ya fahimtar da su to an bugace mu da mu gabatar da muhadara to a ƙarshen gaskiya muhadaran za ta ɗan taba abin da ya shafi aure kaɗan sauran abubuwa kuma masu yawa za su biyo baya insha Allah don komai ba sai don kullum aka shirya ganawa irin wannan sau da dama mutane kan so a yi masu magana a kan aure to kullum dai aure aure aure aure eh gaskiya aure na da mahimmancin gaske a cikin rayuwar dan adam kuma yana da bukatar lokaci bayan lokaci a zo a rika suna mai wasu hukunce-hukunce da kuma ƙoƙarin kwadaitar da shi da zabarar da shi wannan ibada mai matukan mahimmancin gaske za su yi mamaki idan na ce muku aure mu'amala ne wanda addini yake da ta cewa ɗari bisa ɗari a ciki duk abin da za ka yi hujira za ka yi sai in abin da shari'a ta ce yi in kai wannan sai a baka lada kana sabawa kasantuwan auren nan mu'amala ne sai kuma a baka zunubi shi sa alherin da ke cikin aure abu ne mai yawan gaske ya tabbata cikin hadisi نبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه a lokacin da yake karantar da sahabbai cikin bayani sai ya ce hatta abin da za ka je kaɗan ɗan tsoroto ka samar mai ɗakinka ta ci to sai an baka ladan sadaka idan ka tare da mai ɗakin ka tarewa irin na aure shi ma akwai lada sabai suka ce hadda wannan ma ya rasu lallahi akwai lada mutum ya je biya shi awon shi kuma a zo a kattaba mai lada mai yawa annabi ya ce kwarai kaddara da zuwa yayyayi zina shin anan za a rubuta mai zunubi suka ce kwarai annabi ya ce to haka idan ya je ya sadar da wannan sunna ta annabi to akwai lada mai yawan gaske to sai ka yi lissafi ya kai saurayi da za ka je ka ɓata lokacinka ka sallama ma 'yar mutane kai ba aurenta za ka yi ba wai sunanta budurwanka wai ka je taɗi ko ka je zance ko ka je rage dare ko ka je abin da ake cewa malamin sai cewa na kuntuwa taɗi ne ko zance kuma taɗin ne Allah ya kiyaye kaga wannan taɗin duk inda ka je ka kai ka komo ba ka da babin shi a cikin littattafan addini hasali ma mai hadiyatul arusai ne cewa ya babu kyau shi kun gano wannan da kyau ku musamman irin ba magujan taɗin da mu a yau suke yi ka je ka ga yaro ya makalkale yarinya kai ka ce kaucin ice ne wai wainan shi taɗi ne to sanda za ka je ka zauna kana gamsar da matanka a ɗaki kuna tattaunawa kuna hera na kwantar ma juna da hankali lada ake ba ku to kai da ka je taɗin da ba aure ka je yi ba shi kuma ka ƙaddari duk abin da ka faɗi da duk abin da ka yi da waɗannan ɓata lokuta da ka yi da ake rubuta maka da jin daɗi kake da kalmomin da take faɗi maka wanda Allah bai halattar maka da shi ba bai halatta ka zauna ka ji heran wata budurwa ba sam in ka biya sadakinta yasa ku ji tsoron Allah kan abubuwan da kuke yi da matanka za ta tashi daga ɗaki ta je kicin ta dawo ta ɗau shana ko wuka ko cokali ko menene tana kara kaina tana kaiwa da komowa wajen girki sharan gida da sauransu ana ana rubuta mata ladan sa'ayi ne baina safa wal marwa wannan kare kainan da yake ke haddara ta samu juna biyu kai da komowa da take tsakanin ɗakinta da uwar ɗaki tsakar gida kicin ban ɗaki da sauransu ladan umara ake rubuta mata shi yasa ke da yake ziga ke cewa aure ba yanzu ba kin ji asaran da kuke maki gantalin da kike yin tsawon layi kike kaiwa kike komowa tambaya anan shi kuma me kike samu suna ɓata muku lokaci ce kake aure yanzu amma kuma ba su hana ki hirace-hirace da samarin iska a waje ba wannan ya zo ya mora lagwadon hiranki wancan ya zo ya tsotsa lokacinki a iska da ƙarshe dai a samu wani mara fasaha shi kuma sai zai kwashe ya yasa ƴan mata ku ji tsoron Allah mun fahimci wannan da kyau yana daga abin da yake wajibi a zauna a fahimtar da mutane a cikin abin da ya shafi aure shine wai idan aka yi auren nan me ke kawo yawan saki ko mun fahimci wannan don duk wanda ya kalli society na malam bahaushe mujtama ɗinmu dole shi ne ya fahimci cewa akwai yawaita saki a cikin al'amuran aurenmu ban sani ba ko mu can ne kawai amma dai ina da yakinin duk inda bahaushe yake yana da wannan ɗabi'a wanda har wasu ƙabilu sukan goranta mana in mun je neman auren 'ya'yansu sai su ce bahaushe ya yi tsaf bai da matsala amma matsalan shi shine yawaita saki duk abin da aka yi mai zai buga bom kawai shikenan tafi na saki dan ya san gobe in ya je kwankwasa can za a bude mashi me yasa saboda muna da yawa ko mun gane wannan da kyau ko to akwai dalilai da yawan gaske waɗanda suke haifar da wannan sakin da ya kamata a samu wani lokaci a zo a tattauna su mai yiwa idan aka an karar da mutane ƙila allah maɗaukin sarki ya sa albarka a cikin abin da aka faɗi su ji su gamsu kuma su kiyaye allah ya samu dace yana daga cikin abin da ya kamata a zauna a yau a wa'azantar da mutane a an karar da su shine wai mai ke sa matasanmu ne ke gudun aure bayan ko annabin rahama salawatu rabbi wa salamuhu alaihi fil akhirati wal ula karara ya bude baki yace ku yi aure ku hayyafa dan zan yi alfahari zan yi tinqaho da adadin ku a gaban annabawan Allah ranar gobe kiyama wannan hadisi da yawa yawa mutane sun mai mummunan fahimta mutumin da ke adawa da yin aure da yawa mutum yi auri mace ɗaya biyu uku hudu sai ce to a irin waɗannan 'ya'yan da muke gani a yau ana haihuwansu ba a tarbiyyarsu irin waɗannan ne annabi zai alfahari da su ai kai da aka ce kai auren ka hayayyafa shi wanda ya faɗi wannan kuma ya gaya maka yadda za ka yi tarbiyyar har sura sukutun aka saukar a cikin alkur'ani suratul luqman dan a nuna maka ya salon tarbiyya yake in ka ƙi to wannan laifi ne naka amma hadisin annabi na nan fas ba abin da zai canza shi duk wani tunani da wani suka da wasu kalmomi da kuke faɗi sakamakon kiyayyen annabi a cikin zukatanku ba zai canza hadisin manzon Allah ba yana nan ya ce a yi aure kuma ya ce a hayyafa. kuma ya ce zai yi alfahari da mu da izinin Allah za mu cika wa manzan Allah wannan goron nashi cin da dai jinin da yake son ya takara da mu ya nuna cewa eh lallai to ko za mu yi da izinin Allah yasa duk wani hayaniyan masu hayaniya duk wani shirme da za zo suna faɗi karku ku waiwaye su a hadisi annabi ya ce wanda ya fi ku alkhairi ibn abbasin ya ce ya fi ku yawan mata ma'ana annabi ya fi kowa yawan mata to kenan mu ma a cikinmu wanda ya fi mu yawan alkhairi to ya fi mu yawan mata shine in kai kana da mata hudu to kai ne a sama Me uku na biye da kai me biyu na biye me ɗaya shi kuma shi ya fara ya sami bai ce khairukum khairukum li ahalihi wanda ya fi ku alheri kaf shine wanda ya fi kyautata ma iyalin kenan cikin waɗanda ake lissafa khairiyya tattare da su to su ne masu aure kai goro dai ba san inda hadisin ka ya bayyana ba ina fatan mun gano wannan da kyau kila ko sai an ji an samu tuzuru ne zai ba da shi to ba mu sani ba amma da shi annabi da ya fi kowa alkhairi kuma ya fi kowa yawan mata ya ce mafi alherin ku shine wanda ya fi kyautata ma iyalin shi shi sa jama'a kowa da ke ran wajen ya tsaya ya kalli kanshi tsakanin shi da Allah ya yake zaune da iyalin shi shin akwai kyautatawa a tsakani tsakanin shi da Allah da za a keɓe matanka a gefe a tambaye ta me za ki ce game da ne? wanda abin nan da kika faɗi tsakaninki da Allah da shi za a yi mai hisabi ranar gobe kiyama kai kana da yaƙini matanka za ta faɗa alheri ɗari bisa ɗari a kanka shi yasa magabata na ƙwarai idan suka haɗu da junansu ba sa rabuwa face sun yi wa juna wasiya da cewa ka kyautata wa iyalinka kuma annabi ya ce wasu bin nisa'i khaira ku zauna da mata ku yi zamantakewa da su cikin kyautatawa da mutuntawa ya na ya gaya maka sinadarin zama da mace ya ce fa inna hunna khuliqna min sau da su matan nan da kuke gani fa an halicce su ne daga ƙashin haƙarƙari kuma na can sama in ji annabi wanda ya fi kowanne kantarewa fi yanda ka nuna mata ga yanda za a bi ita kuma tana da yanda za ta yi sai annabi ya ce yi haƙuri da ita mun gane wannan da kyau ku tsakaninka da Allah kana ganin matanka za ta baka fa ta baka hamsin cikin ɗari ko za ta baka credit a abin da ya shafi zamantakewa ku tsakaninka da Allah to ka je ka binciki wannan domin maza su da dama suna da wani hadisi suna nan sun rike shi gam hadisin haka yi. cewa idan mace Allah ya mata rasuwa farkon abin da ake fara bincike dangane da ita shine abin da ya shafi sallanta sannan sai kuma ya ta zauna da mijinta sai ce to ke hankali ehe aljannan ki yana ƙarƙashin ƙafata ne gaskiya ne amma tsakaninka da Allah kai ko mutumin kirki ne mai alheri in kai ba mai alheri ba ne to kai ma ba ka da abin da za mata tankaho da shi sai ka tsaya ka duba ka ga ka kula da addinin matanka ka koya mata addini ka kyautata aqidanta ba ta mu'amala da ta'ammali da bokaye da yan bori da yan tsubbu duk waɗannan abubuwa sai ka tabbatar babu shine in ta je lahira ma za a fara mata bincike to ko wannan ne za a fara binciken sallah tauhidi na lalacewa sallah ma ba a bincikenta yasa jama'a kowa yi wa kanshi karatun natsuwa aure ni'ima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala ni'ima mai yawan gaske domin annabi ya ce duk sanda mutum ya aure Ka'ida a wani hadisi da imamu tabarani ya ruwaito sai sa ka'idan cewa sai in mace ce ta kwarai domin a hadisi annabi yana cewa ba abin da ya mamumini kingi ya rage ga mumini irin ya samu mace ta kwarai wanda sanda ka kalle ta za ta kayatar da kai ta faranta maka rai shi yasa in ka tashi auren je ka aure wacce zuciyanka ta kwanta mun gano wannan da kyau ku za ka bi ka'ida na shari'a ne ka aure zati dini amma in ka fahimci wannan gaban hadisin cewa in ka kalle ta za ta faranta maka rai to dubi sura da siffan da ya maka in ko ba haka ba to billahi azim ba yanda za ka cika wannan ka'idan na in ka kalle ta za ta faranta maka ne kuma da za ka rantse da Allah ka ce haba wance ai aka same ta ba matsala wance ai mai jin magana ce a wance mai tattali ce a wance ai ka ne ana zuwa za a same ta ɗari bisa ɗari haka ne kuma in baka nan za ta tsara mutuncin kanta ta tsare maka dukiyarka to kaga wannan ita ce alherin duniya gare ka ya kai mumini shi yasa arziki annabi ya lissafa ya ce abu uku ne bayan imani sai ce ka samu macen kirki macen kirki ko sai ka bi ka'ida na bincike 100 bisa 100 a kanta don sai ka yi binciken suwaye iyayenta kuma wani irin tarbiyya ta samu sannan a ƙarƙashin tarbiyyar da ta samu suwaye ƙawayen da take mu'amala da su a cikin unguwa shin akwai wata budurwa a cikin gidansu ko maƙotansu wacce take mu'amala da ita sai ka binciki ɗabi'ar wannan maƙota da take shiga gidajensu siyayya ko zuwa wanki ko zuwa shanya ko zuwa wani abu sai ka je ka binciki yaya take gudanar da mu'amala da su hatta 'yan talla da suke kawo talla gida sai ka binciki ya take mu'amalantansu tana cin bashinsu ba ta biya ba tana zaluntar yara tsawa take masu idan suka ce ga abin saidawa in haka take a gidansu ka tabbatar in ta zo gidanka ma haka za ta ta kulla maka rikici da 'yan talla da ke shigowa gidanka cikin unguwa sai ka binciki ya take mu'amalantar mutane a sanda ta je shaguna siyan kaya sai ka binciki ƙawayenta islamiyya mu'amalanta da malamanta islamiyya ya take in ta je makarantar boko suwaye ƙawayenta in ta je kasuwan makaranta wani irin mu'amala take da su ya take mu'amalantar malamanta duk sai kai wannan bincike gaba daya ba zuwa za ka yi makarantar islamiyya ka ce haidu masta da allah na zo bincike ne game da wance ba shi haidu masta mutum ne kirki yake karantarwa ai domin ta zo da hijabi ta zo na baiwar allah hadda ba kama hannun yaro mai yiwa daga nan in ta tashi allah kaɗai sai inda za ta biya kuma to ga aiki sai ka bincike ko ina sannan dole sai ka binciki mutanen kirki a unguwa domin su yi maka jawabi a kanta sannan kuma sai ka binciki gayun unguwanku shin me za ka ce game da yawanci ya kai gayu domin shi ma gayu yana da ta cewa a kan 'yan matan unguwa saboda shi gayu a nan ne yake samu yake dan rage abubuwa to in shirme ce na cawon ke ce kai tafiya ce da shi kenan kaga kai ma sai kai ne sai ka tafi kenan domin gayu sun riga sun tafi da ita amma in ka ce wance suka ce wance shagiya kenan na kawai ka yarfar da ita kawai wahala ce ko mun fahimci wannan da ke ko to ka rike ta gam ma'ana wai sun buga sun buga bata ba da kai ba daga zance ha na wahala ne shirme amma mace ta zama duk inda ta zo tana bara baki katasat katasat katasat kowa hira take da shi Allah ka yi hankali da wannan bola gaja sai ka binciki wace ce miskilar unguwar wanda ba ruwanta da kowa ba ruwan kowa da ita in ka sami irin wannan in suka sa ma sadaki miliyan ɗaya kakkataya mun gano wannan da ke ko kawai ka ɗauke ta kai ɗaki da ita wannan ta haifi ‘ya'ya to Allah kaɗai sai irin tarbiyyar da za ta yi musu jama'a ko mun fahimci wannan da ke ku dole sai ka binciki waɗannan nagartocin wannan shi ma wani abu ne wanda ya kamata a ware lokaci na musamman a yi wa'azi a kan shi ya ke bincike na ma'aurata idan na zo na ce zan nemi aure a nan ana cewa wani ne kawai ta ɗauki ya amika mun? sai an bini ni ma an yi bincike a kaina na. za ku je ku binciki malam sulaiman zai ce a a a alhamdulillahi ma sha Allah zai an so ne kawo min kila ba maki bai je ya bincike ni ya nake ni kuma a can ba kowa sai an mai bincike ina fatan mun gano wannan da kyau in dai za a binciki bila bilal ibn rabah ya je neman aure sai suka ce haka kawai za mu ɗauki mata mu baka mu musanka ba saboda haka waye zai baka zai zama ka garanto a baka aure ya ce ku je ku tambaye manzan Allah suka taso takanar suka yi so madina suka ce wani ne ya ce shi sahabinka ne ya zo neman auren yanmu muka zo bincike a kan shi na biya ce wane ne wannan ku suka ce su ya ce bilal muna rabba ya ce a a a kuka hana dan aljanna aure magana ta ƙare daga na ko wani bincike da za ka ƙara ni dai ni ne ban da binciken kuma za ka yi je ka yi mutumin da annabi ya ce ya ji takon kafan shi a gaba gare shi a gidan aljanna kana da abin da zaka bincika kan wannan <laughs> jama'a mun gano wannan da kyau ku su ne yan gani kashe din annabin rahama duk inda aka danna to suna gaba idan wajen lafiya lo annabi ya bi in babu lafiya su abin ya fara samu shi kuma ce mai koma ya rasu lallai. to wannan gani kashe ne suka yi mai har a lahira annabi yana ana yana kwankwasa ka bude kofa aljanna sai su fara shiga inda daɗi su ce manzo Allah taho in ba daɗi su ce koma da suka ji daɗi kawai sai bilal ya wuce gidan shi ya biyayya a duniya can wajen cin moriyar biyayya ce idan aka ɗauko irin yadda sahabbai suka ba annabi da yadda suka kyautatawa annabi wallahi ba ka samun ɗaliban yau suna ɗaya bisa miliyan guda na wannan biyayya wanda da akwai haka ina muku albishir da cewa ƙasan nan nan da 'yan ƙananan shekaru kaɗan Allah za ta gyaru duk waɗannan virus da kuke ganin sun mamaye sun maƙalƙale ko'ina lalazi ba abin da za su iya waɗannan malamai naku da kuke masu kallon reni su ne antivirus da za su gama da waɗannan kanan virus ɗin da suka zama Najeriya matsala ko mun gano wannan da kyau kuma da izinin Allah lokaci ya yi kusa da ko dai su sallama ko a sallama musu ko mun gano wannan da kyau domin zalunci in ya kai ƙololuwa to jama'a ƙasa yake yiwa adalci in yi ƙololuwa shi ma ƙasa yake yiwa ya kamata ku gano wannan ko adalci ne kai kolu koli sai ya yi ƙasa yanzu ba ganin mutanen ƙasar libya ana haihuwar mutum a libya kai ka ce zamanin sayid na umar a zamanin sayid na umar ne idan aka haifi yaro ana yaye shi za a yanka mai albashi uwan da albashi uban da albashi sauran jama'a kaf kowa da albashi a kasan mun gano wanda na kyau ku kuma wallahi su sahabban nan ba su aikin baki sai na fari amma kowa da albashi aljihun shi rannan sayyidina umar yana kewayawa cikin garin madina ya ji wani yaro yana irin kukan nan da dai aka samu a jirajirai na kukan dare sayyidina umar cikin tashin hankali ya kwankwasa kofa mace ta buɗe ƙofa Allahu akbar garin daɗi na nesa duk wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ba mace a gida a ƙwanƙwasa ƙofa ta buɗe inna lillahi wa inna ilaihi kaji inda ake da enough security security na gaske yanzu kai mai gidan za a ƙwanƙwasa ƙofa ka sa probe ne ƙofar sannan kila ba mamaki da wani makami mai kada kanshi a kafa kayi kursi kai amanar rasulu amma in ka ji kwanwa ka kofa kuma sai ka shiga filin haka ne ko ba haka bane tsoron kasan ta rikici shugaban ƙasan duk duniya shine na umar kasan masar yau ba shugaban kasa take da shi ba a zamanin na umar gwamna ne Ƙasan iraq ba shugaban kasa ne? a zamanin umar gwamna ne su sham su yaman su labnan lokacin gaba ɗayan kada labnan sham filistin gaba ɗayan su gwamna ke da shi a zamanin umar afirka gaba ɗaya gwamna ke gare ta europe irin su albania irin su kosovo gaba ɗaya nan gwamna ke da shi haka farisa a wannan lokaci nan ne duniya gaba ɗaya suna ƙarƙashin mulkin na umar ne amma umar yake yawatawa cikin garin madina shi kadai a wani lokaci shi da abokin shi suke yawatawa idan suka bi layi haka umar zai zauna ya kabbarta sallah yana nafila shi abokin ya je ya kewaya ya zo ya kawo ma umar rahoton abin da ya gani ko ya ji shi ya tsaye sallah umar ya ƙara zagayawa a yanzu kansila zai iya haka nesa nesa Allah ya kiyaye an juya ma Allah baya ne nasullaha fanasiyahu sun manta da Allah ne Allah ya sa hatta kawunan ma sai suka manta yadda za su Umar ya ji wannan yaro yana tsala kuka ya ce ki ba shi nono mana baiwar Allah ta ce na ne na yaye shi ne don me zan ba shi nono khalifa bai ba yaro albashi har sai an yaye shi waraka na yaye shi ne gobe zan je a sashi a rijista a rika ba shi albashi umar ya sa hannu a kayan ce na shiga uku allah ya maki ni da ya mutu ban zo ba da allah ya tambaye ni don me na kashe shi yana komawa ofis ya ce duk matan da ke da ciki gaba ɗaya ƙarƙashin mulkin shi a je a yi rajistar su za a rika baki allowance naki allowance ɗin cikinki kina haihuwa kuma ki za a bashi dirhami hamsin a matsayin shi ne a matsayin shi ne albashin shi jaririn da aka haifa yanzu dirhami hamsin shine ɗaya bisa hudu na nisabin zaka nisabin zaka ko a yau dubu ɗari hudu da sittin ko da saba'in da wani abu ne aƙalla jaririn da aka haifa yau a gwamnatin musulunci za a ba shi naira dubu ɗari da wani abu shine a matsayin allowance shi na wata ko kuna ta kokowa kuna ta kokowa kan dubu goma sha takwas ga wani arne can rotas a korota shi kuma ya ce karancin albashin shi dubu ishirin ne shi shi ya girmu ma shugaban ƙasar ina fatan mun gano wani kamar da ne mu ba ka ce 7 point agenda mu kuma namu ya ce 11 point agenda ina fatan mun gano wanda da kyau shi mai haƙowa ya ce bakwai wanda yake ma kuma ya ce sha ɗaya <laughs> ina to na kawo muku wannan tsarin ne ba don kuma ba sai don in kai ma wata manufa kwaya daya abinda sai na umar ke ba jariri dubu dari da wani abu a zamanin da gaddafi ke da rai yaro ana haihuwan shi yau za fara zuba mai albashi yana kai shekara sha takwas albashi zai canza za a gina mai gida za a sai mai mota makaranta kyauta ne asibiti kyauta ne wutan lantarki da ruwan famfo kyauta ne ɗan libya bai san sa kafi a waya ba da daɗi ya daɗi sai suka ce demokaradiyya suke so ya ce ba su da hankali ai sun zo sun tambaye mu mu ba ta hanyar rikici ba gaddafi da yan kabinan nashi gaba ɗaya su dawo nan mu kuma waɗannan su tafi can ina fatan mun gano wannan da kyau waɗannan dai waɗannan dai kuma fici-fici kudin cizo rana ƙwarƙwata aitan da kafirai waɗannan kuma ciyo nan mumin yadda amma su suka bi na su kashe shi sa adalci in ya kai ƙoli ƙoli ƙasa yake dawowa kasan kukansu shine su ba abin sun wataya ba gaskiya abu gwamnatin gaddafi babu watayawa ba za ka yi magana ba yanzu wannan wa'azin ba mu isa mu yi shi ba kuma fahimci wannan da kyau babu kuma kai ɗan boko ba kai zaka je hira da yan an ce ka ce ka faɗa abin da kake son ka ce ba shi bai da wannan ka ce na can ba mun fahimci wannan da kyau ku to yan najeriya tsakanin da allah in za ku samu rayuwa lafiya no ba sai ku shiru ku daina kace na can ba koko to yanzu ka yi wa'azi ma ka ce allah ya ce sun ce a nemo ka ka yi shiru an ce to kai baka ce komi ba kuma ka ce ya zama matsala ina fatan mun kada wannan da kyau wasu mutane ma saboda jin daɗi su an gawa musu komi ko ina titi kwalta ne kana tafiya mutanka na bonsu lafiya lau makarantu ba matsala asibitoci ba matsala ba ɗauke wuta ruwa ya kai ko ina komi su wata jiha nake jin labari an musu sha tara na arziki saboda ƙarshen sha tara na arziki ne ma aka ce maganar Allah ta isa yanzu a dakata kai gaskiya wannan jiha Allah ce mu ina fatan mun gano wannan da kyau an gawa muku komi aka ce za a ji ba a san jin kalmar Allah ya hmm, an tsara yadda za a faɗi Allah ya taimaka jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wata jiha ne a kudancin Najeriya take <laughs> a ya gama aiki ne aka zo za a yi wannan kila ba maki kuma ana haihuwa ana ba da albashi dubu sha takwas ne hmm, Allah ya sa mu dace kar a ce na ce yanzu kun fahimci idan adalci ya sama ya yake komowa ƙasa yake komowa Ga shi nan dai mutanen libya sun yi kasa da shi sun kaje tunisia zainul abidi na bin ali zaluncin da ake a ƙasan nan ya wuce yadda kake zaton shi ya danna komi hatta gwamnatin ƙasan in tana neman bashi shi yake bata kowa na biyan haraji a ƙasan ƙashenta in a can ne muka ce za mu yi wa'azin da sai mun biya a tunushiya ne fa ɗalibi ya je jami'atul islamiyya ya sha karatu ya dawo kowane ɗalibi yana siyan jallabiya ya sa zai koma ƙasarsu ya sauka ka irin na malamai shi kuwa iya ko da mika haɓar shi aka aski ɗalibai yan uwan suka ce lafiya ya ce a munaru tuno shi ya zamu ya toba jallabiyan ya sai jeans da shed ya sa yana sauka airport ss suka fara bin shi a tunisiya ne fa in kai sallan azahar la'asar magarba isha'i asuba a jami'i to daraktan yasa zai kira ka me yake faruwa sallanka ta yi yawa <laughs> ka ta yi yawa akwai abin da kake nufi ni ne sun ce kwarai aljanna nake nema saboda ne ss ne limamin ma ss ne suna sallah ne suna duba suwa ke bin su dole dai ka yi kai sallah uku a jam'i bi ka yi a gida ko kai biya a gida ka yi uku a gida kai biya a jam'i dole ka yi haka kuma ba kai saka je wani masallaci na wani unguwa ka je kai sallah ba Nan shi ma an gaje yi, za a kama ka ja a tuhume ka daga ina kake wancan matashi na gana haka kawai sai wuce shagon sai da giya na rage maku alibiya Sun san ɗan bai san giya ba gaddafi ya hana shigo da ita kuma ya hana shanta su kuma yan boko sun ce dan menene za a hana su watayawa gidan raye-rayen dinnan na iskanci da za a ji ma duk ya hana wannan shi ba. amma kuma shi gaddafin nan shi ya ɗaure ma 'yan ƙara ƙata gindi eh in ka buɗe nan sai ka buɗe nan tare da haka ba mu goyon bayan abin da aka yi mashi mun gano wannan da kyau kuma 'yan libya sai sun ji a jikinsu arna su sa musulmi ya kashe musulmi sau da wasu 'yan kurakurai da yake yi arnan arnan turai suke magayi la na fi mu'minin illan wala zimma kun bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun wancan bawan Allah sai kwana kawai ne ku hotel Sai zauna a kujera ya ce a kawo mashi giya ya zuba ta ce kumfa da suka leko suka yi suka ce a marka da yarka da barka ko suka juya suka tafi ya aje giyan haka ya lallaba ya bayan laye ya tafi gidansu haka shi da wa'azi har abada sai dai je sai da lemu ba yadda za yi wa'azi da ya ma dawo daga saudiya an san daga ce yake an san yasa sun biyo shi amma ya sa an kawo kwalban giya an yafe mashi a nan kaga zalunci ya kai kolu kolu ko ya dawo kasa ko bai dawo ba haka Allah madaukin sarki yake kun canza bai canza in ba ku canza bai baku ku hudu jawara nan muna fahimtar wannan da kyau ko shi sa dole ne mu kalli irin situation ɗin da muke ciki a yau mu iya samun mu kanmu da gyaran da ya dace da mu yanzu da ana tsari irin tsarin da sayyidina Umar dan Khattab yake yi jama'a za a samu security yanzu akwai matashin da zai taso ya ce shi wai bai da halin yin aure matasa yanzu ƙarya ya gane bakunan mata ƙarere ya gane bakunan ku kaf duk wanda ka samu zai bude baki ya ce ai shi abin da ya hana shi aure wai bai da halin yin aure ne wanda zai wannan bayanin to ba wanda ya kai shi tsoron Allah unguwan amma ƙaryen da suke sai ce wai karatu yake yi bawan Allah nan karatu yake kuma yana da mata mun fahimci wannan da kyau ku akwai wanda karatu yake muna tare da shi yanzu haka yana da mata da 'ya'ya biyar kuma karatun gashi bai hana auren ba auren ko bai hana karatun ba kai ko ka tsaya in ba mai kaunan Allah ne kana ka cika duniya da mafarkai duka gama tsiya yadda ya a iska kana goyon bayan Amerika da Ingila saboda daga ran da ka balaga adadin shekarun da ka yi kai baka yi aure ba kai ma family planning kake yi ba a shekaran ka goma da balaga yau inda ka yi aure kalla kana da 'ya'ya nawa 'ya'ya biyar to ba ka yi ba ka girma ya faɗi Jama kun fahimci wannan da kyau ku yasa sai mun kula da wannan sosai kuma muna kira ga shugabanninmu je su karanta tarihin rayuwar na umar a gwamnatance za su ga yadda al'amari yake akwai kafirin da ya kawo karan gwamna wajen said na umar ya shigo garin madina ya ce ina khalifa haka ce yana bayan gari ya tafi bayan gari neman khalifa ya zaitar da shi a cikin rairayi ya kwanta ya tara kafa ya yi matashin kai da shi yana bacci a bayan gari yanzu in ka san malfa ta yi bayan gari za ka bi ta ko ba za ka bi ta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ya je ya sa kafa ya haure shi kuma ya tashi ya ce kai bacci adalci kai ya sa kai wannan bacci ya ce ga gabanin mu can da tsaro da komi amma ba su iya bacci ya faɗin me aka yi mai kuma ka ɗiban mai haƙƙin shi amma yanzu a ƙasar nan an kai yanayin da Allah ko zaluntan ka aka yi ba ka da wanda za ka yi makara in ma ka kai karin sai ka yi rakiyar asara za ka yi majami'an tsaro ne sai a ce sai gani ka so takardar da za ka rubuta karar shi ma wannan rakiyar mene ne rakiyar asara ne kai da aka cuta kuma ka kara wani abu yaro ne fa muna tare da shi ya shiga aikin aka kawo ƙara cewa ga wasu 'yan ataba suna fada aka ce a ji zo da su yana zuwa sai masu wa'azi ya kawo awayi da hadisi suka tuba ya sulhunta su suka tafi sai ya dawo ya dawo ofis aka ce ina suke ci a ne masu wa'azi sun sulhun <laughs> oga na kankanta cewa ya saka <laughs> ya ce to sai je gaba oga yana ciki <laughs> ya gaya mai ya ce ka yi sulhu ke eh, to ta takardar sulhu ka ce a ah, in aka sulhu mutane suke faɗa ma sai kada ke yaba da ya fito kan kanta ya tambayi tsofaffin hannu ya ce to ni ban san wata takarda da ake rubutawa na sulhu ba suka ce kai da kai sulhu su ne suka baka suka ce ka kawo waɗannan su ne takardun sulhu na fatan mun ga wannan da ke amma fa sai mun shiga aikin ku ba dan ba za mu bar makatare da fasike da yin iska suna zaluntar mutane ba ko a hanya ka tare ka za ce ka wata kaddun ka uga bring your takadu ya kwazo da kaddu ka ce gasu wani ma outside down zai duba kawai zai duba hey ya takardu ne ba complete o oh. takardunka ba su cika ba kai kuma kafin ka jiya ka yi cikakku ne in ka anshe su sai ka samu wata takarda mai kyau yan gajera sai ka saka sai ka nika mashi tsar duba aha ya kadu is complete now sai nika nika <laughs> to dole sai mutanen kirki sai shiga cikin system da za a samu ne za a samu gyara zamanin sayyidina umar gwamna yake da shi ɗan gwamna an yi tsere da wasu yayan talakawa sai raƙumin ɗan talaka ya tsere ma raƙumin ɗan gwamna sai yaro ya ji zafi ana dawa daga inda aka zuba tseren sai ya rufe wannan ɗan talaka da duka ya gaggauta mashi hannu ya mammake mai hanci da baki jini suka hau sai gwamna ya kira wani ya ce ka yi haƙuri ka yafe mashi ya ce bai yadda ba ta kai shi gwamna ya sa bulala ya tsutsule shi shi ana ce yi haƙuri kana cewa ka za ka ba ya ce ba zai ba ya ce a kulle shi ana kulle shi sai nuna cewa shi yanzu ya yafi ana sakin shi kawai sai madina a guji yana zuwa ya gaya ma umar umar sai ce to mu yanzu mun shida tafiya aikin hajji mu je ne suka ranka ya aka tafi wajen aikin hajji yadda umar a nan kuma ya aika da takarda a gai a kai ma gwamna a ce da shi da ɗan shi ta haɗu wajen aikin hajji a yau mu tashirai kwanukan minar aka zauna umar ya ce kai zo gwamna zo ɗan ka zo maimaita abin da ya faru haka ne e an yi haka an yi eh, an yi eh. umar ya ɗauki bulala ya ce ɗan his excellency ya kwanta ce rama abin da aka yi maka ya dinga haɗa mai bulala ya biji-biji da shi ya ce gwamna kwanta ya ce rama bulalanka a wata ruwa na wannan isa aka ce ɗan ne ya bugi wancan kaɗai shi kuma gwamna ɗaure shi yi da aka ce da ki gwamna sai ce yan labai na bigi wanda ya bugan gwamna bai bugan ba ba dalilin dukan shi in kai da ko don a ba da labarin cin da kai ma wani ɗan ƙaramin azalini ne a layin sai ka tsutsula mai ka ce to ni da na da ki gwamna ma don kai alfahari tana kai karamin alhaki sai in fasa ma baki <laughs> jama'a mu fahimci wannan da ke. kun je inda yake adalci kuma wallahi adalci shi ke tsaye da komi kuma adalci shi ne a tsaye da komi a mazaunin shi a kaddara kowa da matsayin da Allah ya bashi zalunci na farko da aka fara a ƙasan nan shine cewa da aka yi babu ruwan hukuma da addini sai Allah ya cire hannun shi inda an ce babu ruwan shi sai ya ba ku je ku ci kayan tsiyan da ku da halittar da ba ku kuka yi ba mun gano wannan har mawaƙi ke faɗin wata magana ya ce mutum guda sai ya da garkunan shanu ya ce amma mutum biyu sai ka kasa daidaitar hannu mutum ɗaya ɗan fulani ga yanin ɗan Makerere, sai gan shi da yan sandan shi ya tasa garken shanu wajen ɗari biyu ya kada yana haka kuma dutse nan yau shanu nan da za su biyo ce kai ɗan filla ba za mu ba ya yi sai ce su je in suka biyo shi da gudu zai tsaya <laughs> to amma kalli da Allah ya hore mai shine ce mutum guda sai ya tai da garkunan shanu amma mutum ɗaya to sai ya kasa daidaitan hannu mutum biyu kana ɗaga hannuwa suna a'aje hannu haka ne kana taso da muzuri sai kowa ya haka kana a'aje hannuwa suna ɗaɗɗaga hannu haka na ada yake ko ba haka yake ba ba da ka iya Allah ne ke hore ba yanzu malami yana yin wa'azi sai a ce a ji a kawo shi a ji a ɗauke shi a ji a jefa ya cikin gawutattun 'yan fashi a wulaƙanta shi shi ko malami ma'aikacin ofishin Allah ne domin annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya kana taba waɗannan ka tabo Allah shine kana zaune waɗannan da sun yi wazi da alkur'ani da hadisi ka ce baka yadda ba ko sai Allah ya fitar maka waɗanda su ba wa'azi za su yi da alkur'ani da hadisi ba kowa ta kan shi zai ina fatan mun gano wannan da kyau kiri-kiri a ce maka gawa na a can ka kasa zuwa wajen shine mawakin hausa yake cewa ko kura ta san kada wuri shi ka kwana in za turo jami'i ya zo nan wajen ya maka birga ya zana za ku hana maiki aiki an ce kar a yi wa'azin nan ya qur'ani da hadisi ne sai abin daukan sai mu tashi mu tafi mu ce malam Suleiman mu tafi sai mu kama hanya sai mu bar wajen nan haka ne amma shi wanda ya maka burgan nan fada zai ga takarda an ce an yi transfer din shi zuwa Maiduguri ba zai je ba can ba a burga ne ko kura ta san kada wuri shi ka kwana ta kau ishe mashi hili ta ci shi ba ta da dama tana ganin shi da dawo kun san wannan kada tun da kake a duniya ka san wata dabba da ke farautan kada a ce ga dabba za ta je ta cinye kada ta ƙoshi shi kada saboda tsananin jaraba zai gama sarautar shi a ruwa yawan wanka ya gaji ba zai bacci a ruwa ba sai zai samu inuwan Allah ya kwanta ya bacci saboda tsaban bacci na kada sai ka zo ka hau kan shi kai ta tsallama bai tashi ba saboda shi na cikin aminci don karshen tangazo farautar shi ma ya samu kalacin wannan yinin shi ne mawaƙi ya ce ko kura ta san kada wuri shiga kwana shi ne ta zo ta same shi yana bacci ta kau ishe mashi hili ta same shi a filin allah kwance ta ci shi ba ta da dama tana ganin shi ta dawo amma mu da muka ce za mu yi wa'azi a shiryar da al'umma su fahimci saƙon Allah to mu ne kuma abin wulaƙantawa ko mun gano wannan da kyau ku a ce wai ba za ka yi wa'azi ba sai wani ya maka interview ni duk wanda ya mai interview ni ma sai ni shi a je a wani daƙiƙi a ce shi zai maka interview to me zai ce jama'a ko mun gano wannan da kyau ku me zai ce sai an baka kati Qur'ani da hadisi katin da Allah ya baka ce fa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minuna bai isa ba Allah madaukin sarki ya shiryar da mu amma waɗannan bayanai da muka gabatar su ne a matsayin matashiya dangane da wa'azin da muka ce za mu domin an kwana biyu ba ɗan yi womi mun zo wa'azi ba to shine in za ka fara ɗan jogin za ka ana ɗan tsallaka ka ku to yanzu mun ɗan yi tsalle ne kaɗan in Allahu za a zo a tattauna me ake cewa aure ya ka ce aure malamai suna yin tarifin shi da tarifi ɗayan biyu ko da ce azawaj ko a ce annika azawaj a tsaban yaren larabci shine ektoranu ahadi shai'aini bil'akar ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ga su nan ɗaya ne nan ɗaya to ka ɗauko wannan ɗauko wannan ka haɗa su waje ɗaya to sai a ce ka haɗa su a wuri yanzu ango muhammad sani umar wani abu ne daban ita kuma amarsu ita ma wani abu ne daban can iyayen shi sun haife shi sun yi tarbiyyar shi allah ya saka masu da alkhairi nan ma iyayen da sun haife da sun yi tarbiyyanta Allah ya saka musu da alkhairi ya suka hada su wannan shi ake ce ma aure mala ya ce wajibu ma ai tsara zaujan ba da an kana kulla wahidin min huma farda da kowa yana cin gashin kanshi ne ita tana nan shi yana can yanzu an hada sun zama ma'aurata wajibi ne sai an yi haƙuri da juna shi sa ga wanda bai taɓa yin aure ba dole ne a rika zama ana bayyana mai me ake ce ma aure don kai aure ka samu matanka da wasu ɗabi'u wanda ba su ma bai haƙuri kai ta jawo hankalinta har sai ka nuna mata abin da kake so ba haka ba abokai suna baka labarin yadda suke zama da matansu ka ce wai haka za a yi tambaya a nan shine ɗabi'an ka irin ɗabi'an wancan ne yanzu kai za ka shigo gidan a fuskaci kake shigowa kana hararin gefe da gefe zo ka zauna ka ke gafa ke na shi na wata aji maka to saboda iskanci ma yanzu tafiya baki baki baki mun hira ba kaga wannan ai sauna ne ina ganin wannan sa ne ko to idan ka samu mutumin da shi kuma zai shigo gidan shi da ma tsalle zai shigo haka mun gano wannan da kyau ku ina yan dararra ko ina ta a ah, ina jejin nawa take ne amma ke wacce Allah ya baki albarka Allah ya saka wa baba da inna da albarka suka haifan manki suka yi man tarbiyyanki suka ba ni ki ka Allah ina ganin ko wance wallahi duk duniya ba wanda ya dace ya dace mata iri na wannan. dan Allah hancin irin yadda muke son shi ake Allah ya takabbara shi da yadda ka san yana wa'azi ya ta ban matan to in yazo yana baka labarin irin yadda yake zama da ita da irin yadda take mai da irin yadda ake lubibitan shi kai ma sai ka je ka ce to mu ma wallahi sai ke lubibitan ba ba tsoraci take kauna, ka zo kana hararanta kana zaginta kana zagin iyayenta kana cake in ba kaddara ba mai a rumun muna irin gaja da ke tsauna sakariya ke magana ka nan naushi daga kumbura mata ko ba ka ake yi ba dole ta nuna mai yanda ake zamantakewa da mace Allah ya duk yanda ka yi da mace sai ce maka bayan da kake so ba duk yadda ka yi Ya sa rayuwar annabi shi ne abin koyinmu ku za mu mamaki wata rana ne wani abu ya fara annabi ya ce wa matan shi ba zai kara shiga gida ba sai ya wata guda ya je ya haye wani benin shi ya zama shi kwana tara ya sauko aisha ta fi kowa kosawa ya sauko ba amma da za ka san mace ita ce mace mai sa karanci mai ci ta mance tun baka yaron can ba ya ta da shi da ci'a kwanar talatin ka ce za ka yi sai ka koma saura daya wai ta dole sai ta nuna maka ita ba ta kosa ba ne sunan wannan suna ce mashi wai jan aji shi sa ga mace na jan aji me ya kamata ba ta ta ja ko baki ta yan ƙawayen da suka zo na daki. kuma za ta fita zai ta ce to sai a kuma da lemu na yi baki sai ka ce to ranke da ni nan da nan sai ka je ka kawo lemu ko ka aiko da shi amma ta faɗa ka sai ka ce ki ba zan zan fa kazan kazan ka kunyata ta kaso zotar da ita ai ita mace wai a gaban kawai da so take ta nuna wai ita fa mai mulki ne a gidan nan kuma ku ganewa sai ta kalle ka bayan tsoron ka take jifa to sai a koma da lemu an fita sai da kawo da kai kai kuma da yake sauna da sai kai wani tsaki ka fita ka wulakanta ta daga ciran ke da indiya sarautar mata allah ban manke na mata mutanen mu da kyau sai kama ya fi ka tafi ka je ka siyo abubuwan ka kawo mata in bayan sun tafi in za ka zo kai ɗabi'a irin ɗabi'a irin naka ne sai sai ka dawo ka ce daga yau sai yake ƙara mai iskanci gaban kafa ai in ni ne ka in ma muna faɗa na ji wannan ko to an yi sulhu ke na yi ai an yi sulhu ina fatan mun gano wannan da kyau ina da sun ci haba zai dina kuma tsakani da Allah ke kuma yi haka ja kai haka ake hawaye ai dole su fahimci cewa ni fa nike da gidan da sun ce wallah kuma gaskiya ne ni ma a gidan nan yaran ki yi. ba ki da wani aike ni da wasa da dariya yake abun fa wallahi tallahi duk wani malami da ke nan wajen haka yake yi <laughs> a hadisi ya karanta manzan Allah yaƙi za a yi ce masahabbai ku yi gaba a gaba sai ya zo ya ce yi da aisha ɗan tsaya daga nan ya ce a zuba tun da kake baka taɓa gudu da matanka a tsakar gida ba har yanzu akwai sauran soyayya akwai matsala annabi ya tsira da ita annabi yakan zuba ruwa a bakin shi ko aisha ta zuba ruwa a bakinta in annabi ya zo sai sun ba abinda 'yan duniya ke ce na ki sai zuba mai ruwan sai ya haɗe kai yanzu ga taɓa yin wannan ai in dai baka wannan ba har yanzu da sauran aure sai dai ka ba Allah da kyau da takawa in ka je aljanna ka yi amma kai dai an rage ka a duniyar nan to su ma matan da laifinsu so ɗaya take wanka a mako ka rasa mai ke wari a gidan ta buɗe baki hammatanta ne ko ko zaninta ne ko ko bakin ne ka ji wani dusum ya ta so ka rasa ne to ta ruwa ta miƙo maka baki ba dole ka janye ba hauka kai ka sha kwalara zama mun fahimci wannan da kyau kuma mata sai ku a gyarawa kuma tsakaninka da Allah ya ustaz tun da kake a duniya ka taba shiga bahu matan ka taimaka wanka <laughs> garin daɗi da nesa <coughs> ai walla inda baka taba wannan ba to har yanzu da sauranka ka je ka sai katon bahu ka aji <laughs> an tambaye ka ne ka je sai na wanka na ne a'a ai macen da ta iya tuka motar aure ko shekarar da casa'in ne za ta fi lafiya lau ai tsoho fulun tsohuwa shi ne rayuwa zai daidai kafin ce wannan da kyau ko kai ke ganinta tsohuwa shi lahiya lau ke ganinta wannan akwai abubuwa da yawa cikin aure wanda kuke barin shi kun ga wakatar da ta yi tawa ta yi tagumi tana ta fushi tana ta huci kanka tambaye ta me ke faruwa kuma ka samu waje yi zaman ka kai ma ka yi tagumi hankalinka ya tashi ta ce menene sai ka casu son ke din na kuma hankalinki a tashi ba dole hankali na tashi ba da san me ke faruwa aka ce gawa kurma yanan yana gudu to gawa ka bi shi Idan ba ji yi ba ya gani ne ke ke zaune a gidan na wani ga kin yi tagumi na samun da ke gani shi ne ba kawai sai da ci gaba da yi in ka tambaye ta ke ne ke fara sai je ka tambaye uwarka kaga daga nan wajen sai ne Ke fara sai kai tagumi kawai kai shi za ta tambaye ka me yi sai ka ce ranki ya daɗe duk wanda bai girmama matan shi shashasha ne saboda ita ce uwar 'ya'yanka kashi casa'in da tara ita ke zaune tare da su ita ke tarbiyyarsu mun gano wannan da kyau ku dole ka raka ba ta girma da ya dace da ita ka raka gaya mata kalmomi da za su kwantar da hankalinta kalmomi na so da ƙaura jama'ar nawa kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa duk abin da ta yi na laifi duk abin da ta yi na kuskure duk abin da ta yi na ganganci kafin ta yi magana ka ce na fi. ka ce baki taba yi ba inda ya kama dole sai an yi fada kai fadan da hikima ƙur'ani ya gaya maka yadda yake yi ta yi maka laifi ishirin kana ta tara ta ran da ta yi maka wanda ba za ka iya haƙuri ba sai ka faɗe shi kai shiru ka ce kin zan sauran to kila ta yi wajen 67 wanda tana zaton ka sani kai kuma 20 ka sani in ka zo ka fara lissafin ran nan kin yi kaza sha uku ga watan mati kin yi kaza uku ga watan february kin yi kaza ka gama lissafin 20 da ka sani duka to kuma kake kara sai ki hana mai gida dama iyakan waɗannan abubuwan da kike ɓata ran kaman za a wasu ni wallahi na ɗauka ma wani laifi na yi sai da kama ya ce kicin abinta yi lissafin banza ke wani ba shi ɗabi'arsu ba sai ka gama lissafo laifin da ta cancanci saki sai ce a kan wannan ne kake ta jijiyar wuya to Allah wuce zuciyarka ni wallahi na ɗauka wani abu ne wai wannan abu ma da taimakon ka wai ba ma wani abu ba ne iyayen mu kenan alherin Allah kai gare in kafa ɗaya biyu sai ka ce ke kin san sauran arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd sai ka faɗo wani bangare ka kawo da kai game da sauran to za ta shiga tetayinta to annabin rahama ma kenan in suka haɗe mai kai sai Allah ya ce zai kawo agadin yaki da mala'iku su mala'ika jibril da su mumine su abubakar da umar sannan ilaushi kuma an yi haka ne don kai ka fahimci ke rayuwa akwai sanda fa mata annabi suka kewaye shi suna ta lissafi matan kisra da kaisar suna holewa suna jin daɗi mu ko matan babban mutum ga munan shuru kake ji me ke faruwa na je na zo abubakar ya sallama ya ce ya shigo umar ya sallama sai shi ba ya shigo annabi zaune ga mata zaune cirko cirko su ma waɗannan cirko cirko bakar ce wani ke faruwa gidan nan ne haka sun saba zuwa gidan ba haka suke gani ba Yaushe sun ce ne wai sai an yalwata masa a tamfan yayi les na burgewa duk dai ga su irin wannan tuni kuma ban da hali umar ya kan hafsa naushi kake ji abubakar ya kan aisha sauran suka watsi ne Allah ya saukar da ya ayyuhan nabi a zuwa jika. in ka fahimci wannan ayan Allah ya fushi ne ya kai annabi ka ce wa matanka in na turin na hayatar duniya. yan rayuwar duniya ne ke rufe masu ido kai ma sai ka zo da matanka kana karanta mata ya halin yau zan taho nan yaro ya je neman kalanzar a zariya yake ce man galan kalanzar yanzu dubu ɗaya shi kuma ɗan najeriya daga jin motsin za a jin ya tallafi gajin matsiyaci har ya fara ta ma al'umman annabi annabi ce duk wanda ya jibinci al'amarin al'umma ta ya tsananta musu ya Allah ka tsananta mashi kowaye duk wanda yake nufin matsanta ma al'umman annabi al'umma annabi iri biyu ne akwai ummatul da'awa akwai ummatul ijaba ummatul da'awa su ne har kafiran nan su masu malfanna sun shiga ciki ummatul ijaba kuma ni da kai wannan duk al'umman duka wanda suka karba da 'yan tawayen annabi ya ce wanda ya jibinci al'amarin su ya matsa masu Allah ka matsa mashi Allah ka hana shi bacci ka kiɗa ma shi yana ganin taro yana son ya halatta Allah maɗaukin sarki ka sa a hana shi zuwa da shi kenan ba idan rayuwar duniya ke damu to fata alaina mati kunna ko sarrashi kunna sarahan za a sallame su za a ba su duniya kuje nan gidan an zo ne addini za a yi kai ne za ka zaunar da ita ka nuna mata manufofinka kakka bar kawaye da tsofaffin najadu na unguwar su kokarin karanta mata manufofinsu ka karantar da manufofinka kuma sai ka bi ta da lalama sai ka sako da kanka duk girman kaɗan nan ka yi ƙasa da shi a ganin nan duk wannan jawabin da nake in na je na san irin ladabin da nake yi ina fatan mun gano wannan da kyau in yi bayani tsab don so nake a yi ‘ya'yana tarbiyya ba so nake a rusa man katanga ba na sa da nake yi nisa kake na lafiya ne yawa mun fahimci wannan da kyau ku yanzu aka samu matsala a gina annaba ba gashi a cikin ƙorani ba yawa kuna fahimtar wannan amma wa in kuntunna na Allah wa rasulahu in Allah kuke son ku bi ku yi annabin shi ɗa'a waddar akhirah kuma gidan lahira kuke nufi to Allah ya muku tanadin garaba sa mai girman gaske da suka zaba cewa Allah suke so annabi suke so to sai aka cire annabi a cikin jawabu sai a koma ya nisa annabi <laughs> jawabun gano wannan da kyau ku duk da aka kare sai a wani wajen Allah ya ce lasunnaka ahadin minan nisa ko ba ɗaya kuke gama magarin mata ba in yi ta kaito jama'ar annan kuna gano wannan da ku ku di irin waɗannan 'yan matsaloli akan same su amma idan ka samu matsala da matanka ina ba ka shawara karka sake ka kai ta ƙara wajen iyayenka idan kika samu matsala da mijinki karki sake ki kai shi ƙara wajen iyayenki wacce bata iya tuka motar aure ba ita ke yaji kai kuma su su su duk abin da aka yi maka sai ka tafi gidan ni wallahi wanda ta kaza sai wawa ne yanzu ka zama babba macen kwaya daya a gidan ta bata maka ne sai ka ga mu iyayenta saboda me kai da zaka haihu a kawo maka sai ka ce okay ni je kai ma ku ni ko da shi kenan idan babu ya kira ki da mama kya gaya musu sai kai tafiya ga masallaci ga je na fila raka biyu kai bacci kana tafiya za ta ɗauki waya da kanta in ita so lo'iya ce sai da kira mamanta sai ta gaya musu, wai kawai ko da ni mai kaza wai kaza ma yanzu ma fita ce wani zuwa zai gaya musu ya ce to ya kiki wannan abu zauna suna jiran ganinka ba su ganka ba lokaci na bayan sati biyu sai ka je ka gaishe su wancan ku ta ce wai ran nan zaka zo har ma wace maka wani dan kuskure to sai ai hakuri ka ce ni a ni ba abin da ya hada da ita in baka iya kama barawo ba sai barawo ya kama ka ina fatan mun gano wannan da kyau ni ni da ce a tana da ya ta da kwanta da wasa ne Allah ta tika barkwanci ni wallahi ba abin da ta yi mun aini masha Allah yarinyar nan ba abin da zan ce sai dai Allah ya saka muku da alheri Allah kowane gefe ne ban da masoka a kanta ka san Allah ka gina kanka a gidansu ke kuma in yi miki ba za ki iya haƙuri ba in kin tashi ki je ki gaya ma iyayen shi in kin gama faɗi gaba ɗaya sai ku ce to gaskiya ba ni ba na kawo ma wannan maganan ne wai dan ai mai faɗa ko ai mai wani abu ba kuma ni na yi haƙuri kun ga zan koma gida sai ki da wani yake zaman ki ai zai je gida gaishe sa ai za ka kira shi a ce kai zo nan me tsakaninka da wanci wallahi kar mu ji kan mu ƙara gani daga yau ya yarinyar arziki irin wannan an mata laifin ta ce mata ya kaza ka sai ka dawo gida da huci sai ita kuma in ta iya sai da tarbe kamar rabala ne haba su yi ki na ga kashi a baya ake kama dalla bakin jikin mutane kin ka ƙara wajen ana ta zagi na kici a ah, na fa je shi su ne kawai suka tambaye ni wai ya labari yake shine shine <laughs> ni ma na ɗauko hadisin amur dan af da ya je tambaye matan abdullahi ya labarin zamantakewa da ce to wallahi ga dai gadon nan da muka gyara shi bai taba bata shi ba kaga mata masu hikima ke mijiya ka ɗora mata aure da shi yana da sallar isha'i ya kabbata sallah sai ya ji a salatu amarya tana ɗaki Allah sa je kai sani kanka je kai wannan ka rabawa in kai sallah kaɗan shi kenan. ina fatan mun gano wanda da kyau ya isa Ta sa ko wani irin wannan shi ma wani ustazi ne fa shi kuma a zamanin Umar ne shi yadda yake yi da salatin sai ɗau azumi da dare sallah matan ta kawo ƙara wajen umar cewa wallahi ni miji na kullum dare sallah da rana kuma ya azumi sai umar ya ce ni'imar zauj zauji madalla da miji irin na yake ce wallahi kullum sallah yake salifa eh, wallahi ce wallahi madalla da miji irin wannan sallar dare ah, Allahu akbar da rana ta azumi Allahu ai miji wannan masha Allah wani sahabi yana gini ji kara mata kawai ya ahli ba to yanda kai ka fahimci karanta to ba da ta ansa ita to sai mijin ya zo bai sauraranta ne kwata-kwata a da in miji bai kula matan shi in ta kai kara sai da ce wallahi bai daukan buta ne yaro na gidan an faɗi bayanin shi bai sani ba kasan na taɓa baku wani labarin wani limani. wai da wai sai an ji an nemo wata yarinya duk ta su a unguwan ka baɗe ta fita hayyacinta ta ci santa bot ta da fiye a karkace sai ce wannan wai na su limamai ne sai ku je ƙauye ina fatan mun gano wannan da kyau mu sai mun duba ina fatan mun gano wannan da kyau mun darji inda minista da sanata da ɗan shugaban ƙasa zai je neman aure can usta da za ka in ka ga falleliyar budurwa ka aika mun gano wannan da ke ko ƙulhiyar na amuru na ustazai koko kuma ta zuba ji liman ya aure yarinya shi ya ganta ya karama bai san irin gyaɗan cikin sako ba ne kun san gyaɗan cikin sako ku eh ya kulbe shi liman ya ɗauka ba ta yi ba ashe ta yi in dare zai zai kwanta safi ya naɗe shi kawai tafi sallah a salat yarin yaran ta yi ta ɓaci ga shi irin masu yi kiban nan ne da dabara sosai mun gano wannan kuma ka san limamai irin na da to kaman buzu ne ka san buzu da tsiraran kai to Allah ya kiyaye sai ta ɗauki raunin liman ya ta saka a cikin buta ka san da iyayenmu na da can na dauri su kan suna gaya wa mata arrijal qawwamuna alan nisa ko da wajen buta ne dan duk wanda ya aure za a hado amarya da buta biyu ɗaya na ƙarfe mai ƙyalli na waye wannan ɗaya na roba na waye arjal qawwamuna haka ne ko ba haka bane ita dauki wannan rawanin ta saka a wannan karamin butar kuma ka san rawanin limaman da amma wani suke ba karamin rawani bane ba irin naku bane irin wannan dan kallon na gaske ne lima ya tashi da asuba ya nemo rawani ko sama ko kasa gashi ana dabda da tarar sallah ya ce wani kake nema ne ne ce rauni na ta ko ba shigo da shi ba ya ce haba nan na shigo da shi nan na kwanci shi kin ga daidai nan nan na ajiye shi ko ba wanda ya shigo ballantar a ce ya ɗauke rauni kuma shi rauni ba ya kafa ba ne ballantar a ce ya gudu ya ce nema a duba butan nan mana ya yi murmushi ya ce yaro yaro yanzu in ban da ƙuruciya yanzu a ce rawani kamar nawa a ce shiga cikin wannan karuwan butar yanzu to ai riganta ba bakin ta mutane kai dai a duba limai kuma ya ɗauki bakin ta mutane ya duba ana buɗe bakin buta sai ga rawani ƙabe-ƙabe a ciki sai ce ke kuwa ya aka kika cusa wannan rawanin a cikin buta ta ce a hankali jama'a mun gane wannan da kyau kaga shi maliman da ya daɗe na bi a hankali da ba a gani kaga wannan mai hikima ne da dabara sosai ya sa wani mawaƙi na nan garin yake cewa wai an je an an soji jihan da su kuma da aka zo sai aka ce kai gaba ba yanzu kai wani ba bid'a ya ce sai ya ji zuciyar shi ta yi kamar ta fashi haka ne ko ba gaba ne ya ce to amma zan muku shigantaka a sai an ji an ɗauko amaryan ni ko in bi ta baya ina ta zuga ina waƙan mata 'yan yara ina cewa in kin je a kulki ka ba da bado ya ce su yaran sun san ita ya ita amaryan ta san abin da nake yace manya ma sun san abin da nake su kuma yara ba za su gane me yake nufi ba an saka rauni a cikin buta sai mai ta shiru a daura mana wani karatu sai ma liman wanda a masallaci ba wannan darasin wani ilimi ya ce ka shiga cikin gida ina fatan mun gane wannan da kyau jawabin fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya samu dace don ka fahimci irin wannan ƙaddar yanzu kana da mace ɗaya ko biyu ko uku ko hudu musamman daga biyu zuwa hudu a matsayinka namiji ba sai ka yi haƙuri ba saboda za su ta yin abubuwa na siyasa a cikin gidan wanda in ka ce duk abin da aka yi sai ka tanka to sai sun mai da kai karamin mahaukaci kuma Allah sai ka zama rafali shi za sai kai rigan ka mai layi layi shi nan sai ka karaba fada annabi ne salawatu rabbi wa salamuhu alaihi in yamma ta yi yana shiga ɗaki-ɗaki na matan shi kowanne zai je zauna kusa da ita ɗaya mata kyau a ɗan tattauna kun san su matan mutum faɗo ba sai da suka samu shi ba wai idan kana ɗakin wanci ita ɗayan da ba ɗakin ta ake ba to ko magana da ita ba kakka yi na kasa gane wannan addinin ba dai na musulunci wani wallahi da annabi yana shiga ko'ina wai idan hula za ka ɗauko ɗakin wanci sai dai ka zan in ƙofa ɗakin na nan sai ka je da baya da baya sai ka yi sallama sai ka ce hular nan sai ka haka wai ka wai ga ka kalle ta to in jiwa in kana da bukata ma babu laifi ka dan shiga amma sai dai a can ranar kwanan wancan mata ya ja rama mata matar ka ce ba wanda ya hana wannan a duniya da lahira ba wanda ya hana annabi in ya shiga ɗakin zainabi yar ba ana kawo mata zuma daga gidansu nabi in ya zauna sai ta ɗauki zuma sai ta riga ɗiga mai sai ya rinka lasa da yawan mutane ba san yadda ake shan zuma ba ɗauka suka yi wai zuma sha ake kwalkwalkwal a taɗa ɗaka shi ne sai ka ji ya ya girshe ka baka jin daɗi shi zuma zuba shi ake ana lasan shi in ya lashe ɗaya biyu ku ya ji daɗi in ya yunƙura zai ta ce ci ah, a sai ci akwai sauran zuma ya rasu da ɗan zauna mana yana tsaye aka zuma mai sai fita yana sha amma zauna sun ya zana ta ƙara ɗiga mai sai ƙara sha to sa aisha masu hikima ne da basira suna auna cewa duk ɗakin da ya shiga ga adadin kwanuka mintocin da yake ɗiba amma in ya shiga ɗakin zainab to daɗewa yake in minti biyar biyar yake a kowanne in ya je can talatin yake ko arba'in nan da nan aisha ce ta kafa kwamitin bincike a gano me ke faruwa sai aka gano zuma ake bashi isa kikin ji irin dan alibidin nan da ake yi miji ya kawo tuwo da miya sai zo ya ga gambo Hassan da Husaini da gamba kenan ya saba ganin ga kwanan miya ga kwanan tuwo ga kwanan ruwa sai ga na hudu abin da zai gaugawan budewa ya gani shine mai wancan da bai kawo ba kuma ke marociya ce wa namijin zamba wanda ya ce namiji uba ne ai mutu maraya ya kuma kya mutu da zakai ya ce to sai ta gano zuma ake ba shi su kuma sa shi ba su da zuma balantana kuma su ma su bada shi ne ta shi ta shirya dabara ta ce ma masauda in annabi ya shigo ɗakin ki to ki ce bakinka na waran magafiyar wani abu ne wanda yake da wari an sha shi a baki shi kuma annabi bai su a ji bakin shi na wari ke ma hafsa ni ma an yi shigo zan faɗi iri-iri annabi suka hana shan wannan zuma mun gano wannan da kyau ku shagargari ya koma ɗakin zainab ta ɗauko zuma ya ce a alhamdulillah wasu malamai suka ce wannan na daga cikin dalilin saukan sotar tahrim wasu kuma suka ce magaran kissan mariyatul ya ce hafsa ta je gida annabi ya kira amarya ai baiwa kaɗan dan shiga daki a kaɗan abin nan wai wannan abin da ya yi ita wata ce bata yadda ba sai ce to na haramta ta jama'a ku kalli manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yana dan sassautawa ya sauka ƙasa don a zauna lafiya amma kai sai ka cewa ni Allah ya kiyaye ai billahi allazi la ilaha illa huwa ko dai ita ta sauko ko kuma wala ta tafi gidansu ba ka yake ba in ta hau kujerar naki to kai sai ka sassauta jama'ar annabi muna fahimtar wannan da kyau ko sai ka rage sai ka yi kasa Allah madaukakin sarki ya samu dace jama'a dangane da abin da ya shafi hukuncin aure aure asalin shi dai kamar yadda muka faɗi malamai sukan ce mashi mando amma ibn hazmin zahiri ya ce aure farla ne ya ce fardun lazimun likulli kadirin farilla ne da ya lazimci dukkanin mai iko faman tarakahu aw tasaqala anhu duk wanda ya ƙi yin aure ko ya rika yi aure yanga shine irin waɗannan samarin suna da halin aure sai iri-iri mutum ya je ma aure yanga ya ƙi wani shi sai ya gama kaza ibn hazmin ya ce fa huwa asimun wannan mai laifi ne isma man taraka faridatan min fara'idul islam Zinidi irin na wanda ya watsi da farillan musulunci haka za a rubuta maka shi sa duk wanda bai da aure ya marma zai nemi aure ya yi duk wanda bai da sana'a ya marma zai nemi sana'a ina fatan mun gano wannan da kyau kuma shi annabin rahama da ya umarni da aure ya ce a nemi ba'a wanda yake da ba'a ya aure me ba'a, shi ne ka da lafiyar da zaka iya saduwa da matan e kana da abin da za ka iya ɗaukan dukkanin ɗawainiyanta e to aure ya zama wajibi a kanka so da ka tsara kanka kuma sannan ka ci gaba da wanzar da jinsin ɗan adam a bayan ƙasa Allah maɗaukin sarki ya samu dace jama'a ƙashin gaskiya babban abin da na zo mu ɗan tattauna kaɗan shine gaskiya mu gaisa jama'a amma na shiryo son zo yi wa'azi ne akan me ke sa ko me ke hana ko me ke sa matasa gudun aure amma yanayi na ɗan sanyi sanyi da nake ji duk ya gama kiɗa mali ne jama'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ko ya sa gaba ɗaya ban bi komai a cikin ma muhadaran ba muka ɗan tsinci wasu abubuwa da fatan Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗi gaskiya na yarda da cewa kuntuwa waje ne da ake sanyi <laughs> jama'a mun fahimci wanda eh ba ma fara ba to Allah ya kiyaye in an fara duk kuna hijira kenan ko kuna nan Allah ya samu da shi to Allah madaukin sarki ya sa mu ango da amarya albarka jama'a iyayen da suke su. har suka tsinci kansu a wannan yanayi su waɗannan wannan ango da amaryar nan Allah ya saka musu alheri ya gafarta musu dukkanin su ko kuma da ce kuka zo Allah madaukin sarki ya saka muku da alheri ya hada mu da mu da ku a cikin alheran nan gaba daya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya duk abin da zai kawo fitina da tashin tashi na ƙasanmu Allah madaukakin sarki ya kauda mana da shi Allah ya ƙara mana kaunan junanmu Allah kuma ya sa duk sanda aka shirya ganawa na wa'azi tsakanin ɗan uwa musulmi Allah madaukakin sarki ya ba ku ikon halartar ra'irar wannan wajen a ƙarshe ina ƙara jawo hankalin dukkanin wanda ke nan amma ku tabbatar da kuna halartar majalisi da ake karantar da addinin musulunci wallahi abin da ya rage mana kenan yanzu a kasan nan shine daman da ake da shi ya karantar da mutane addini kuma kun ga fara waiwayan wannan wajen ta wannan sumin tabi ne ana samfulin ne idan ya tabbata to shi kenan kuma sai a waye gari sallah ma in za ka yi sai ka biya sai a ce an cire tallafi a sallah ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maɗauki sarki in waɗannan shugabanni masu neman shirya ne ka shiryar da su in ba masu shirya bane Allah ka cire tallafi a rayuwarsu Allah maɗauki sarki ya sa mu dace subhanaka allahumma wa bihamdika shada an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum akwai wata muhadara da za a gabatar gobe a masallacin Alhaji Sama'ila gwagware bayan sallar Isha'i wanda malam nasir abdurrahman tare da malam usman abdurrashid za su gabatar insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جماعة المسلمين A ina ganin ba abin da zan fari bayan godiya ga Allah subhanahu wataala sa'annan sai mu nika godiya ta musamman ga shi malar awal wanda ya taso takanas ta Kano kuma ta Zaria ba ta Kano ba ya ta huntuwa don ya batar da wannan muhadara da Allah ya mai sakai alkhairi da fatan abubuwan da aka faɗi Allah ya sanya mu cikin bayin Allah alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana wanda suke jin zance su mafi kyau a cikin zance kuma auren nan da aka yi Allah ya sanya auren albarka Allah ba da zuriya tayyiba abin da ake bukata gare mu kullum da aka ji wa'azi to ai aiki da wa'azin za ka ci zantukan malam akwai zantuka masu ban dariya da sauransu da wannan ita ce hikima ta annin karantarwa dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna arsalnaka menene eh, menene bashiran wa nadira wadai ila Allah bi iznihi wa sirajan munira mu ai ko kare kana mai bishara akai maganar bishara ma'ana a faɗa abin da zai faranta maka rai wata ran manzo Allah ya kamar ba aljanna tsakanin sahabbai kana kai ka ce kuwa mazu taba jin naran nan wata ran kuma idan yazo fa anzartukum naran talazza aka fara magana wuta kun gowa sai sha jinin jikin sa to wani wata hanya ce ta isar da sako a mutane bishara a faɗi musu abin da za su yi farin ciki su ji daɗi amma tare da su ɗauki sako da cikin wannan karatun da aka musu da fata Allah ya mana sakayar alkhairi Allah ya mana sakayar alkhairi gabaki da ina ganin a ƙarshe muna fata Allah ka sun malam gida lami lafiya ba su kaɗai dukkan mu baki da Allah ka bagi da lami lafiya Allah ya mana sakayya da aljanna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi